alamun rashin sasantuwar rashin jituwa tsakanin gwamna Gordon Obaseki da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Oshimole ya ƙara ta'azara inda rashin jam'iyyar na jihar ya dakatar da Oshimole. Gwamnan dai ya ce san ba Oshimole ne ya ɗora shi akan kujera ba. Mutane sun ba da gudumawa wajen zaman su gwamna a jihar ta Ido ya karbi mulki daga Oshimole bayan kammala wa'adinsa na biyu. Hatta wasu da ba sa mara baya ga dakatar da Oshimole an dakatar da su. Masu zargin Oshimole da mulkin kama karya a APC da kawo mata matsala a jihohi da dama irin jigon jam'iyyar a Zamfara. Alhaji Sani gwamna ya ce tuni ya dace ma a dakatar da Oshimalan. Saboda jam'iyya tana da rikita ko wa'yan jihohi ya kasa tsayawa matsayin shi na shugaba ya shirya da wayannan rikitan da akwai a jihohi da dama da kuma ita kanta national din. Ita wajen jam'iyya ta jihar Edo wanda yake daga can tsatso ne ya hito su ke bugun gaba da shi misali a matsayin shi na shugaban jam'iyya kuma duk wanda za a dakatarwa daga ainihin mazaɓar shi za a dakatar da shi ko kuma daga karamar hukumar mulki shi ko daga jiha ce komi matsayin shi a cikin jam'iyya kaga su kungiyar gwamnoni na jam'iyyar apc su ma sun yi kira da ya gaggauta kiran nec meeting don a tantance abubuwan da ya kamata a yi saboda kada jam'iyyar ta a cikin wani rudami zuwa nan gaba kaɗan bayan wanda take ciki demokaradiyya abin da ta ce daman jam'iyya tana fara tun daga mazaba ne matakin mazaba har zuwa matakin karamar hukumar mulki har zuwa jiha har zuwa ƙasa duk wanda a shugaba a ƙasa ai wa'anda an matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da jiha su sun ka zaɓe su a matsayin shugabanni na ƙasa gabaki ɗaya kamar yadda aka yi hasashe ita ma Hedikwatar APC ta ɗau matakin dakatar da shugaban jam'iyyar rashin jihar Ido Anselm Ojezuwa. Sakataren walwala na APC a tarayya Ibrahim Masari ya ce jam'iyyar ta ɗau matakin ne saboda kawo karshen tushen takaddamar. Abin da ya faru ka gane shi kamar ya zama munafiki ne yana haddasa fitina tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da mai girma gwamnan jihar Edo saboda ɗan abin da yake tunanin cewa zai samu daga rikicin in ya faru kamar yadda ya faru yanzu to maimakon shi a matsayin shugaban jam'iyya ya tsaya ya gwada shugaba ne shi ya yi abin da zai iya yi ya tsaya tsakanin shi shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma shi gwamna ya sasance sai ya kasance ya shiga gidan gaba wajen haddasa fitina ya tara mutane ya ce su ma sun kori shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya. To shi za muke ganin cewa wannan bai cancanci shugabanci ba kamata ya yi a tsaya ba abin maimakon ya ci gaba da shugabanci din an dakatar da shi har sai kwamitin da muka kafa ya yi bincike. Dama abu ne mai kamar da wuya rashin jam'iyya iya ɗaukar mataki kan shugabancin ƙasa kuma matakin ya samu nasara. Yanayin irin wannan takaddama ko a ce mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ya sa gwamnan Benue Samuel Otom ficewa daga APC zuwa PDP. Masana siyasa na ganin ta ka iya yiwa jam'iyyar ta ƙasa ta kori shugabannin jam'iyyar na jihar Ido da hakan zai sa gwamna Obaseki mulki ya iya sauya sheka zuwa PDP mai adawa. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.